طيب آه، آه، قال الحسن فدي فدي فدي اي طيب، والله اني لا اشتهيك وانك لمن حاجتي نعم الله abubuwan lura shi ne a baya sai innal mu'mina yafja'uhu shay'u abu kan auko mutum wani lokaci mutum zai iya kallon wani abu ya bashi sha'awa wani lokaci wata matsala kan gito masa kila ba saba ma irin wannan rubutu ga kuɗi za ka samu muna muna ga sha'awa ta taso ma kuma sha'awa nan ta biyo ka har ta eh? kaga irin abin da ya samu an biyo su ce wal sai mutum idan abin ya zo wannan abin da ya faɗo wa mutum tunda zuwa mutum ake wata masifa ce shi ɗan kan koro ka koro ka tsinci kanka a tsakiya ko ya tsinci kansa a tsakiya ko sai ya tsaya yi magana da ranku wallahi inni la shi hadha shay'un tari'u kina ko wa innaka la min hajati hadha shay'un ladhi uriduhu mundu ha huwa ja'a walakin wallahi wallahi ma min hilatin ilaika bari ka ji wallahi kenan ko to wallahi wallahi ba yadda za yi ka abun gashi kana son shi ya faɗo ma kawai sai ka ce wa rauki a'a gaskiyar magana ina son ina menene ɗinka kuma ina cikin ƙananan bukatanka to amma wallahi bari ka ji barayi kawo? Eh? wannan shi ne mutum ya faɗa da ran eh, wannan shi ne salon yaƙin rai wannan faƙon kafahi sa ke cewa yaƙi jihadi nau'i biyar ne daban-daban kowanne zaman kansa yake na ɗaya wanda yake wahala faɗa da rai faɗa da shaitan shi shaɗan ya yi ya yi gurup da rai sun haɗo sun yi training da taron babban gobe sun haɗu suna da kin da juna haka na suke faɗi a kan zuciya to farkon abin da za ka fara yaƙa a duniya ga baki da mai wuyan yaƙi ba irin yaƙin rai jihadun nafsai wasu to kaga ran da aka ce mutum ransa abin da yake so da ya zo babu wahala dama ta samu ba wanda zai gani ba wanda zai gani ka fito ni ka nuna masa wallahi wannan matsala ina tsammar mutum tuni da ke son ka zo kama bari ka ji wallahi wallahi ni ba zan yi ka ina jin kunji kuma wannan abu ya kama da wuya abin da kake nema lokaci da lokaci sai ka fice shi ba wanda idan ba wanda zai ji ka a rasanka ba Allah ba ba yadda za a yi kawai ga garin da kake ma da ne wurin ma daban ne gene ne ma da rage to bari ki ji wallahi na kaunan ka ba ba na kaunan ka amma ba rage ka ba kaga ba wanda zaka buga misali da wannan sai dai annabi Yusuf yana da cikin ƙuruciya yana da lafiyarsa yana cikin jariyarsa ga shi ba a garinsu ba ga abu mai wahala ya bayyana nema su ake da abu an rufe ko'ina ba da za a yi a sani ba ya da yake kai da zan yi ta ba da ka muka da wani gina ba a ce kuɗi su zo maka kai musu aka kuɗi su zo mata wata hanyar da za ta ce yanzu ba ma yi kira a kan wannan tana da yanzu ce oh shi shi an je kaza ga shi an je kaza ga yadda kai shi bala'in mata su faɗo ma musamman yadda 'yan matan da suke da cikin hankali yadda tsanan da yake karkata gare su ke wallahi ba wanda ya haka ya yi jihadi a nan kan ya karya rundunar shaidar, ya karya kafin bayan rai sai dai a wannan ne bai bashi ba za a zama saunar wurin rana ɗan zai iya shirya ma goma kuma don bana bai ci nasara ba baɗi zai zo idan kana ƙuruciya ta shanye ƙuruciyar ta wannan masifa bai same ka ba sai ka za ka je ka tsofai tsofai tsofai tsofai za ka wai gari ka fara kuma irin wannan abun kana yi ko a fiye kana sonuwa kuma a waye gari ana neman mafita ƙarya da gaskiya a haɗu a duniya an gama tozarta yanzu abin da rage ma lahirar ai sa ka ga bayin Allah da suka son Allah gaba da irin wannan ya abu kawai zuwa yi ce gaba maza da ya rasulullah a tsarkake maka me kake nufi sai ga aikin da nayi wallahi ba zan iya rayuwa a duniyar nan ba kawai yaya kana cikin hankali da hankali na tara kai ka taba aure ce na taba aure ka san dama hukunci aka ce na san hukunci ke da wani da kai kai tashi ka so kama shi bai shi aisha ai ba an tashi a sun suna ce manzo Allah shi sha komai ba bai sha komai ba ko dai baka sani ba baka san matsalan ya wancan kai tashi ka sun suna shi ka je ka je wani wari wani abu da isha wace ba a komai me kake na yake ce ai a kasa ce ne kawai nake so a tsaye da littafin kalla a tsaye na da dai to zasta can wanda kana da wahala can na. tsoratar nan ga kwanta tsoratar nan ga abun da mai ga da kuma kai ne ko a iyaye ne ba da tarihi ya ce ubana ne ya mai da gabatar da kasu da ya kaka kaza ba zai ji kunya ba ka san a gidanmu yan gaskiya ne mu ubana ga abun da ya ga abin da ya wannan ya fi ƙarfin shaidar wannan ya fi ƙarfin rai to amma matsalar a wannan ne sauran matsaloli kawai ga suna kofo wasala dai a ci gaba da roƙon Allah Allah ka kare kakka so zan a duniya kakka samu a eh hankali da zuciya haka fi kyau kullum kaga zuciya da mala'iku da menene sun tattaro suna son za su sai sun Allah ya turo wa zuciya mala'iku daga can ya turo wa zuciya su haƙuri da ayoyi da menene su haɗa rundunansu su bi ta kan wannan rai ita kuma rai ta yi wa hanyar sojojin shelar ita ma ta zuba yi wata gwamnati ce a cikin mutum a ƙwaƙwalwar mutum wanda ainihin ake aran gama ake karan basa a kullum sai wanda ya kasu wani in ka dubi tsarin yadda ke guda tsarin gwamnatin nan take gudanarwa aka ke gudanar cikin gwamnatin mutum yadda za ta ga ƙasa ga ƙasa wannan tana wannan ɗan yankin dawa ne haka kai aka yi magana banza aka ɗan ware aka ce masa wuri ne sai kun tashi a nan wurin na zai ga ba kai ta ba kamar yadda kila ake cewa ana kafawa tsakanin roshiya da ukraine roshiya na cewa yanki na ne dama da na wani ukraine ta duniya ukraine tana ce a a a gani ma eh ne yawwa suke faɗa da juna ita rai sai an bi shaidan ita kuma zuciya sai an bi shaidan kai kan da duka da su aka haka ake faɗa kullum zuciya shi yana son yana ba shi ne wanda annabi cewa ba ana fil jasadi mutsa إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله على وهي القلب to shi zuciya kawai so ike a Allah a je a samu adam su ba bana ta ga abin da Allah yake so ga abin da aka yi ka ba abin da aka yi ka ba tare tana ce kawai shi ne da gaskiya wannan akwai wahala wannan akwai nau'in tashaddudi wannan akwai nau'in kaza wannan in an yi wanda ba san na ce da kallon na ce shaga da yaƙi yanzu sai ka yakin zuciya sai ta fi ƙarfin zai mutum zai samu shi da fitan masallaci zuciya sai ta fi ƙarfin zai mutum zai shigo ya musulunci a faru zuciya sai mutum zuciya ta fi ƙarfin zai iya ɗaiɗin dukiyar a aikata kaza da ita yanzu aka ga mutum akan ka shekan zai na son a yi wadata a yi suna a tara a yi gasan a duniya a yi menene mutum ke da a zuciya na ce a'a addini za a yi ba addini mu na kafa mun tara ne don mu ne aljanna da ita wannan gida ce ne muka zo ga gidan gaskiya ta ga menene gaskiya haka ake ta ba mala'ika na ce ma ka ga nan kusa kusa in ka ba da za a ninka ma kaza idan kai kaza ga kaza don haka ga kaza ga kaza kafin yi mai ba su ga can zuciya na ce shi na cewa da kaga abu duka abu ne ai mai sauki ne haka ya harawa duka ka samu wannan ka tsallafa ka samu wancan ma kalafa ne zai hana wancan ba su fahimta ne ba ina zuwa ku kai ka wancan magabata haka yake kamar yadda ka san fara ko kamar baka ɗauki faɗa ba kamar kuna yara kuna wasan jahiliya idan kuka ja su yau yanzu kuka face shi kuka face yau su kuna musu dariya kasan suka wani juyi juyin juyi hali kuma na zai ku ban kutan in za ku wuni auren har kun ji kewa junanku wannan ya targaɗe wannan ya menene akan wannan abin ku ku su jako ku ku su jako to sai dai garantin faɗan Allah ya tashi al'aƙe mata da matashi shi ya riga ya tabbatar da za a yi faɗan nan za a yi jani ja amma akiba na masu takawa ne ku muskilan ku bari Allah yanzu baka ga yadda aka dinga da annabi ba su fafa ko su ma su fafa ko su rai sashen farko ka dubi abin da aka yi uhudu suka yi fata-fata da rai da shi suka narka su suka kora su Allah da yi suna bin Allah a lokacin nan Allah ya tsaya masu su ba a ce maka mutum ɗari da goma sha ya kama mutum saba'in da hannu da karu masu training mutum saba'in fa suka kama hannu suka ɗaure suka kwantar da mutum saba'in suka ɗari uku da goma sha nan ko ɗaya ba kama ba an da kashe masu wajen goma sha amma ba kama kwata ba da kasa wani daga Allah ne shi ke dan suka koma suka sake shi wannan a nuna ma faɗan ba za a bari ba suka tsara shi suka sake a suka dawo da neman ya zama wannan da aka tashi aka yi aran gama wa'incan annabi shi ya ce suka wa annabi da kar matsala ɗaya da Allah ya ba wa'incan da sauransu su ma suka yi musu wani aika-aika masha Allah tambaya ce mai rai wannan rubun ɗumi ba da wasu ake ba kai ma kana nan kana faɗa da ranka akan haka to an ka gama da ranka ne ba za ta kai masa ba mutum ya gama da rai ya gama da shekan wa'ancan kuma shekan ya gama da su ya gama da su in aka da kuma sannan ba za a yi zama wuri ɗaya ba wa'incan jama'ar da rayu eh, shaitan yi nasara a kan rayuka su suka haɗu ku kuma kuna nan mabiya annabi kun yi nasara a kan shaitan kuna bin zuka zuka san ku sun yi nasara a kan shaitan to wa'incan za su za su ce ba ku isa ku yi abin da na ku yi ku kuma ku ce a ah, ai ba ku isa ku hana mu ba to nan za a fara nasarar sai an gama wannan kafin a yi nasarar duniya ana bukatar ilimi kuma ba ilimin karanta ana bukatar tadabburi akan abubuwan nan ai yanzu kun gani ba mu taɓa kayan kowa ba ba mu ci kayan kowa ba ba mu tarewa kowa komai ba filinmu ne wurinmu ne menene ɗinmu ne amma da za a tambayi wani a anguwan nan me kake so in an tashi gyara za a gyara anguwan nan zai kyaro ka baka zaki shi eh? shi abin da yake nan bai maka ba bai masa ba ko jiya wani wani irin ana bani labari wani tsakonin da ya da ya bar gidan sai gina sabon gida ya koma can wan shi zai ce kai kana hauka ne kana kusa da lafiya za ka bar wannan masallaci ka koma can ka gani na wuri kaza kullum in na zo na nufin ruwa zai yi wannan amma ga ka kana dab da aljanna za ka bar kusa ka koma da ko me za a baka to haka ake faɗa da shirin da haka daga ranka an ka gama da ranka to sai abokan ku wanda suka ci nasara a nan da wanda suka ci nasara a kan ku ba a iya zama a wanda ba a iya zama a ƙasa ɗaya don wa'incan da suka ci nasara a kan ransu ta ci nasara a kan zukatansu so so su kai sun kawo da yadda wa'annan masu masu ce a abu yiwu ba a saba wa wani mu wani kallo Allah ya ne ba za ku zauna a nan ba shi ne wannan aka ce yakin za a ci gaba da yin sa zuwa ce gaskiya ba in ku kada an daina wannan imma mutane ne suka gyaru gaba da wa imma suka lalace gaba da. to ke nan da fata akan wannan yaushe za ya haka suna yi isa mu da muke kira mu tsaya kai da ka ba ba gani muna kara wa zan Allah jama'a iya cikin karshen mu manzon Allah jama'a ka da yawa haidai ka taimaka to shi ma shaidan haka nan na fana nan na yaƙi na tsar na tsar sauri guda daya to wata rana sai an hadu an yi tsarin gaba ni kuma ina nake ba nan go ka sani don wannan tambar tambar ce mai alama an gane alaman yadda za a yi faɗa wa alam annal abda ka sani lalle bawa kama 'yan an ya kuna lahu waqatun fi awwalin nahari kamar yadda ya dace yana da lokaci a farkon wuri ya fi hidan sahu yana sharaɗi da ranfa to ai kazalika bage an ya kuna lahu a'a يطالب nema rafa a ciki fi a في na hari. nan ko ya nuna wani abu kun ga wannan muhasaba wannan musharaka da wannan muraqaba da wannan muhasaba kusan za a ce tana nema ta aiki ba don in ba da ita ma za a roƙi ne kawai ana nan ana aiki sun bayan kwana bakwai ka je ka tarar ba kawai ba kila ka ciki ya ƙare ka ba da aiki ka ɗauke kai ka tafi inda za ka je sai bayan shekara ka dawo sai dai ka da burbi ko a harkar duniya za ka tara wannan ce ni gaskiya na koma makaranta in ka ana ce na koma makaranta na samu aiki a wuri kaza sun kashe wurin ya riga ya kashe wurin ne ya hango ba yadda za a wannan wuri a rayuwa sai ki na samu aiki ai haƙuri yanzu idan na dawo zan dinka zuwa in yi kyauta ka kama kashe wuri mai dole ka bada ta rufa wani da za ka jina maganin maganar kyauta kyauta na ma ka fara da shi sai kuma san banza da ne ka ɗauka haka ne da haka ne ba ya gama kashe wurin ne ya gama gina nashi ya kashe wurin ɗin tukuna su daga lokacin ke to a yi haƙuri ya samu aiki wani haƙuri zai dinga zo yana kyauta da su tun da su ma ai dole ne da su ake yana eh, da yabon ka mu ma Allah kawo mana namu to haka dole mu sharata ina kada da wannan banda karatu da ke ciki na jirgin da rabu dole ne in kana kan mutane ka samu da sharafi da safe ka je ka gani da yamma ka je ka gani ka san yadda za a yi in ta ya ce na tuta na kuma tsora ku akan ayyuka da yawa ne wallahi na ɗauka da za su yi amma yanzu na gano abin ya yi yawa sai dai ba dama mu ja da baya an riga an shiga na ɗebo muku mu danna kawai amma fa ku sani ba ma abin da ya dace dole ne da safe ka gani da yamma ka zo ka caji abin da aka yi da rana dole ne ka yi muraƙaban kuma abin da ya gudana da rana da safe ka zo ka gaya ake tafiya da rana haka dole ka yi satin da za ka zauna da mutanenka dole a wata a yi zama na wata shi kuma daban dole a yi na shekara daban kafin a killace a jirgi an gama wannan shekara a buɗe sabon shafi in ku ban haka ba to malam kun ga yadda muke nan kun ga yadda muke nan to haka za mu ba hammu mutu haka ni dai ban san abin da za mu je mu gaya Allah me za mu je mu gaya Allah amma tare da mu je mu san Allah amma dai an yi muhasaba nan da ke nan mun san hali da muke don abin da ake Allah wala bare da yake in dai an adam ne ranka ta ce sai ka ballanta na ma'aikacin ka a ranka na ce sai ka ballanta na ɗanka ballanta na matarka ballanta na ɗalibinka dole a zauna maganan bahaushe saukan shi ta yi yawa wani lokaci ya tsohon kabila ce tana da gwagwagon abubuwa in da gaske ne za a yi sauki sauƙi ta san na sani ba shi ka ce ma na bari abin da ibu dana ya na abuwa kai ba ka san na sani ba ta na an san ka san na bari ana zane a kwata-kwata ba ka sani ba abun da kake zato kake ba ba so ne ba na da yaƙini to da kana wannan dole ne a sa duk yadda mutum yake da walita ka dole a samu a samu a yi shaharaɗa da shi a zo a yi murakaba kuma a zauna a yi muhasaba ana ba shi abin da zai zo bayan muhasaba ma ji shi a ba inda bayan muhasaba ba za ba ta ba kawai dole ne ka zauna da iyalanka haka dole ka zauna da 'ya'yanka haka Satu dan saya kalau nak jalan ke atas, ya ya ya. Eh, nyimpan dia Allah. Kita semua apa mana itu jadi ba. Kuma Itu boleh ini dia, dah kamu apa bang? Anda kamu orang apa? Kita dah akan pakai so ku apa? ga musyarat tidak apa so ku kamu, ga nak kita kamu, so ku kita ga hanyar da za ku bi. Kau biar kerana bin an bi hanyar an yi nak كفني أن الأبد كما ينبغي أن يكون له وقت في أول النهار يشارك فيه نفسه كذلك ينبغي أن يكون له ساعة يطالب فيها نفسه زي نيران فأسكنت فأسكت في آخر النهار ويحاسبها يمت محاسبة يمت كذب جدا أبدا أكفاتا على جميع ما كان منها damun mun ɗauka banza za mu shiga aljanna shi kenan kace ka yi imani sai ka shiga aljanna ai ai ma sun yi magana ka shi kenan ka kai musulmi aljanna za ka kai ka shiga ba tare da ka shiga irin wannan kefa-kefai ba wannan tsallake-tsallake ba wannan tannakin ba ba ka shiga ba sai ka shiga irin waɗannan kefa kefa. sai ka san kai wane ne da kuma dine ne kamar ya fa'alar tujjar kamar yadda a tajirai kan yi kamar yadda 'yan kasuwa kan yi fi duniya ma'ashuraka hazikan 'yan kasuwa na yi yadda muka fasa kasuwancin ma ka yi kara da su kara su bai ta zaka yi mutum da zai ya samu biya haya da kyau su saboda ba ku sa ido babu musharaɗa babu muraƙaba babu muhasaba hmm? eh eh sai mu dinga wani gaskiya ne mutum sai dinga ganin kamar yayi nashi a haka muna da wannan wani ciwo ne mai zaman kansa da rai kullun laifin wasu muke kallo kullun laifin wasu muke kallo mu nan mun kan dunkule gaba ɗaya mu nan mun gama gane kuma alhali matsala na cikin mu sannan mu nan gaba ɗaya muna magana mu nan gaba ɗaya sai a ɗauka to mu nan na ciki ne ke da shi amma ni ba ni da shi ni na wa daidai ne mutane suka jami alhali kila na ka ya fi na su muni to haka kama ya fa'alar tujja fi duniya ma'asharaka har kan kan karuwa ka ga suna yin wannan fi akhir kulli sana aw shahar aw yau bi hasabi jama'atihim kenan kila bi hasabi tarbiyatihim wa ma'anar muhafaba ma'anar muhafaba bin diddikin wannan an yanzu rafi ra'ayin mali ita zai duba jari wafin ne da ke wafil khusrani abu nawa na ɗaya zai duba wanda jarin su take ciki na biyu zai duba riba na uku ya duba a tsara kenan kaga da safe sai kaga haka da yamma ma idan ka tashi da safe za ka buɗe shagonka in muka da duniya sai ka duba jarin ka nawa asalin jarin nawa da cinikin da kai da tarikitan da kai in ka duba bai jari sannan kuma ka sake dubowa ka gani cewar akwai riba a ka dubo ina ne a ina ake yi a kara har ko to kasuwancin ba za a yi shi ba ka duba wannan mutumin da ya kalli jayansa ya ga ya yi kasa kana zuwa ka ce masa da shago ya kamata mu da je abokina da nake buga misali da shi baya mana ya kusa na fi jin daɗin magana da shi ya duba ya kirga jarinsa ya yi kafa sai ka zo kace kana neman burodi ba shi kana ga zai wasa da alibi da ya wa hutun magana na ne ba ka duba ka da jarin ka yayi kafa kujen son fita wani yake da Allah a taimaka mini da burodi ai zai wahala sai dai ka duba ka duba kawai in ka ajiya sadaka da kanka za ka ce kaiwa da zukungu kana neman ladan auren Allah amma ba wani mutum zo yake maka wannan neman bashi wani bai biya ni ba wani bai biya ni ba wani bai biya ni ba ga jarin yanzu ya yi kasa kusan bashi a ciki da sanar zan ɗauka baka bashi baka shirya ba muhasaba ce za zata muke kasa haka ka yi muhasaba da ka jari bai fito ba balle magana riba balle ka ba ha yan nan ka ai duk cinikin da za ka yi za ka fa'ido wannan in a kasuwa an yi haka ta bayyana lahu az na min A nan za ka gano gaba kai ko baya ta ga misalin ko kuɗin makaranta ka karɓa ya kamata ka gani a wancan kan ga yadda aka yi Tana da ɗalibai kaza suna biyan kaza kaza an kai rabi to a cikin ɗaliban nan nan wanne suka shigo hannu suka fito na wanne ba su biya ba in ku ba haka ba ji za ku kace ɗaliban na kuɗi sun fito kana kirga kana kallon yaran ga yawan ɗaliban su sittin ne ko su dubu biyar ne shi kenan kuɗinsu zai kama kaza da aka karɓi kuɗi yanzu nawa ake da shi ba kudin ake kallo wanda aka karba ba bar ake kallo lambar za ka kalla nawa ne so dubu biyar ne dubu biyar dubu ɗai sai kake karba sau nawa So dubu biyar hmm? miliyan biyar kaga kana da miliyan biyar a cikin wannan domin ka aka sa kuɗin makaranta ka duba nan wanda za ka yi ka duba nan ba ka duba tsakanin ka da miliyan biyar duk inda kuɗin suka makale dole su so kaga ba su cika ba an gama karɓar kuɗin da ka yi ba sai a yi na wancan annabin ba fi kun gululi ko akwai gululi cikin ko an samu barai a biyo shugabanni shugabanni sai a shigo shugaban yamma zo kai bayani shugaban safe zo kai bayani mai zuwa ya karba zo kai bayani wanda aka farki duba gaba ɗaya zo kai bayani dole kuɗin su kuma kuna biyu ɗaya bayan da zagaro hannun wanda ku suka mata wane ne eh gaskiya ne ga ka kawai aka ce wajen wani bayan da ka za ku gano da abubuwan da kuɗin ba su so wani kuɗin hannun ka ban kuɗi ba wani kabli da ba da za ka kawo mana to ainihin ba wani magana to a eh, ina ku shin ka ina ku eh, ɗaliban na suna ajin ka eh, ina ku in ma ka nuna mana wanda bai biya ba to igala ne bai biya ba shi kai igala fita sai yanzu kaga a dubu ɗaya a miliyan ɗaya ce da dubu ɗaya ina sauran a fito mana da ire-irensa duk su fice miliyan biyar ɗin da sai su fito to wannan ya mutu ke to yanzu sun koma sun tashi daga dubu hudu dubu biyar sun koma dubu hudu da ɗari nawa tara da tasa'in da tara yanzu sun tashi daga dubu ɗaya ya mutu ɗaya ya yi taron kafa ya bar makarantar ya koma wuri ka a wannan ga shi bainal mauti wal hayati ka samo min bayaninsa nan da lokaci gaba in ba bayaninsa in soke shi zan ba shi a wannan gashin a kwanci asibiti to ba shi Allah ya ba shi lafiya abin nan duk na kasa da aka samu sai ka samu a ina suke a ina suke kuma ka gama da wannan sannan mu shiga kan kuma na wannan yadda lokaci in kuma haka ba za mu ci gaba da yin abu jiza dole mugaye su samu wurin zama a cikinmu su samu wurin zama dole a yi wannan muhasaba to wannan bangaren duniya ce in ba haka kai ba to za a bakka da makaranta ko da kasuwa ko da kamfanin a yi maka hannun waka ka tashi kai ta zagin ka kowa na kyan kokon bayya kokon bayya ba nan ko ne mugaye ko kuma mugaye ne kuka bi kuka rafa kuka cinye ne Nora hmm. ka ba da mu ka ba.

na ma fahimta da yake dakatar da hankali na fahimta ka jira an zabun da nake cewa ma eh, yadda Allah ya baka gane Allah ya ba mu ikon aiki kuma haka hankali shi kuma a ofis ɗin hankali a nan hawa yake a cikin ofishin hankali ga kujerar wannan ga kujerar wannan shi kuma hankali da hawa hankali na cewa za a yi kaza hawa ta ce a fau wannan ba shi ya dace ba ita ma hawa ta taso za ta aikata maka hankali ke ba ki isa ba wannan abu ba daidai ne ba to na kake kasar jiki nan ma don haka ya kamata kafan hankali ka san hawa suna ofis ɗaya duk abin da ka sani hawa za ta ja ka sai ka lallaba ka yi menene ka samu mai sauki ka samu mai sauri ka samu shafi ka samu wane ne hawa tana na aure shi kuma na ce a yi gaskiya ta inda ba na dama to haka su ce kuma a hawa a hawa ta ce duk da shi da haka yi yan haka kawai haka yi. shi ke na mota nan wurin ba wuce ba wallahi rikici na ciki a gama ce an wuce nan ayi a gama ayi kaza ayi kaza an wuce nan ba wuce ba hawa ce a ciki da ba don hawa ta take shiga da ta a fito da shi a yi zube ban kwarai abin da ba a yi zube ban kwarai ba hawa ne hawa ya fi karfin hankali mu suna tafiya amma hankalin suna da matsala daga gane wannan matsalan hankali hawa shi ne a littafi ne ba kama mun shi mun kare a kan menene su ukala a ciki nan ne wannan ba zai tausayin masu kwakwalwa sai dai mun yi shi ba mu san ba nan ba amma dai mai kama ya kama abin da ya kama haka muke tafiya ba na rayuwar mutum fitina ne da menene innaka kadihun ila rabbika ta fa Kada ku ne ba da kada na'am ya fito ku? Allah ya maki ne hankali a dama ai ba da yi. ba kwakwalwa daban-daban ce kamar yadda yanzu yadda kake da ina ka girme wani wani ya girme ka go ka zai daban daban kuje na ji wani kamar na jin kusa kai kake da ba da rere na zo haka kamar yadda ka fi wani kauri wani ya fi ka kauri eh, wani ka fi wani kuma ya fi ka kauri haka ake daban daban sai eh, akwai addu'a kullum dama ai du'a'i sai an gama aiki ake du'a'i ba a du'a'i kafin aiki sai an shirya aiki an shirya fulan an shirya komai da ake tanadi an tanadi shi ya Allah ka fa mana albarka wannan aiki amma wanda za ka roƙi Allah kai kawo maka abin ya shi gaba gari duk inda za ka ga du'a'i in dai a sunnace ne sai bayan aiki sai an gama shirya aiki gaba ɗaya a lokacin da ake ta mutu mutum babu yadda zai yi su ta ta hanyar wahala duk galiba ne a tarar da aka mai da mutane yan nan ba za su ce du'a'i kawai abin ya zo a shi du'a'i ka'idar kai ɗaya eh, an gama shiri an gama tsari an gama plan an shiga za a fara shiga fafata a to Allah wannan dubarun mu ne muka gama shiryawa duk komai mun gama yanzu na ka kuma muke nema mun san wannan dubarar da muke cikin da ba mu abun ba sai kuma ka fa taimakon ka layi biyu ba muka yi ko kuma ji bai dai karatu na da ma'ana na da tasiri kuma kuma wannan da Allah sa yadda ake tattauna wannan da da gaske ne yake cikin zakatar Mu muka wanke mu da don Allah muke yin kura muka tafi gaba da shekaru mu ba da shekaru sai an sa sai an ga kai ne dan da gaske ne Allah ka shiga mana da shi ai ta ake cewa ka nuna mana gaskiya Allah ka ba mu ikon yin ta ba wai in ka san gaskiya za ka gaje ta ina nake wa ma'ana eh wa ra'sul eh, muna ra'sul maliku ra'sul mali ya fata fa ra'sul mali to wannan kaga na duniya ne muka dauka da duniya ake gano lahira dalilin da lahira ake gano duniya farasul mali jarin mutum in adi ne fi dini ne alfarar jarin kafarin lai za ka mutane sun fi wani lokaci mata da na filfilu ba a lura da na da lai ba a kariba فأعتريبا فلله جاري بي خطوبا ورقه النوافي والفضائل لمصطحبي وخسرانه المعافي تنصوى ذاكنا إذا كتاس محافظة ذاك دوب أبو أكو نطايا فلله نديو ناقل فلور نقوكو أتاره asara ita ce sabo to dole sai kai wa ranka muhasaba a kan wannan ya akai wannan farillar ka samu na kafa ya akai wannan nafilar da musahabai ba su samu yadda yake so ba wannan za ka faɗa da shi a nafila za ka samu mustahabi za ka samu sunna za ka samu mandubi hatta akwai marbuban su a cikin nafila to dukka za ka tsayar da ranka ina su ke ba haka ba mutum na zaune karar zuwa sannan ka duba saƙon nan daga inda yake wani zai ji maka ina saƙon Allah sai da a gaya maka wurin da ake saba Allah da shi idonka bai saba ba kunnanka bai saba ba harshenka bai saba ba hannunka bai saba ba cikinka bai saba ba farjinka bai saba ba ƙafafuwanka ba ka saba ba ka dubo waɗannan gaba ɗaya a awa ashirin da hudu in kuma haka ba kana da tsara da shi to kafin ku ana lalle za ka akwai da haka ba to wannan fa asara ta yi duk ku da kai asara ce ka faɗi kaza ka faɗi kaza ka faɗi kaza lokacin nan in aka ce ina mutumin banza ai duk kana wannan muhasaba in an ce ina mutumin banza ce tsakanin da Allah gani wallahi ne mutumin banza ba maganan abin da sai dai kawai ba zai ce a'a tawadu ne wallahi ba tawadu ne ne ba magana tawadu ni dai ban iya yin abin da aka faɗi in ku ba haka ba za ka zama ka je to mai nai ni fa na yi sallah ko mai nai ce lalle kuwa in ka san kanka ne ba a wuraren wannan hanya guda bakwai ɗin nan kashar ka yi amfani da su ba inda Allah ya da za ka yi amfani da su inda Allah yana kafafa ba ke to ka san ko dole za ka ga jari za ka ga riba za ka ga asara وليحاسبها أولا على الفرائض متنغي محاسبة رزنا فرق ودي Idan ya aikata sabo a ɗayan تسابو da اشتغل ya ya Dole بإقابها Dole ka tsaya ka كذاك حكم تنقلنا tun da mai ta zuba da abu kamar ne zai mummunan abu ne za ka ga ai a jahiliya kowa in ta tsora tallawa ya ta je ta tsarar da kayan ko aka yi a asarar kayan rufe ta za a yi ake a yi mata dukkan ziyar? ko ya za a yi an tsora mata kaza sun je duk sun sace sun cinye sun yi kaza janya za a yi kaza kaza duka za su yi mata ta yi gasawa wannan ran kai kamata kai wannan dukan sai dai ka nemi abin da za ka dauke ka da shi nan kuma magana za ta yi uku. amma dole ka sarrafa ka hukunta ta yi akin ha aka wa mu'aqabatuha ya li ya minha ma fara don tafiya ainihin don ya kwace sa'atin cikin kai dole ka biya yadda ka san idan mutum ya maka asara za ka biya sai kan ga akwai kamfanoni da masu wanda ba ta wani ba ta biya sai yi ni ba ni ne ba ni ba ni ne yake to yanzu kai ne ko ya je kafa wa ruwa inji ruwa fafafafa ya fashe aka duba ya aka yi sai ne ya faru a gama wani a'a wani ne zo da ruwa ya hannu shi kenan kwa zai yawa ɗaya to za ka biya inji ba maganan ɗaga kafa haka biya inji alabashi gobe ka fara duk wanda ya ɓata wani abu dole ya biya kana zaune a aji kofa ta falle ai dama ana zaje ya aka yi Allah ya bata malam kofar nan ta falle sai ai Abdul Aziz sai kofa ta falle ta balle da kanta ta tsalle ko ya aji. yanzu ko dai ka fito da wa'inda suka tsalle ko ba ko kai ka balla an ka a ɗan gidan wani ne tsalle ko fa ki gane ne zai na gido wani ba ka ganki ba ce na ganki wani ba ganki ba ce ba mutum ya daina gido a jiki ba bai bari ba ce bai bari ba ce to ka kwakwatar da bi abubuwa zai zala yana kofa dole ka biya duk inda za ka shiga dole ka zama kudin kuma yanki ya karye ko mata za ka fito mana da wanda yanki nan ya karye ƴaƴan ka suka karya mana banki wani kuma ka jini ni ba sani ba sai da mai makon masu babai da suka zo da wanda suka zaje aka yi a aji kaza banki kaza ya karye ya aka ce za a nema kuma ya aka bincike ba ba faɗi ba kana uban ajin baka sani ba na farko dai baka dace da shugabanci ba in ka gama biya ne za a sauke ka a amma ka a a sauke ka a ne sai ka biya wannan tukuna a sauke a baka a zaura wani an kuma magana layin makaranta su da ni nan ne nake dan mu'amala to ta sauran wurare ke duk wanda ya ɓata wata ya biya shi Cuk dari macam memang kebanggaan belakang. Cuma lahir. Yanzu kai a duniyar na aka ce zama na hisabi a duniya mun faɗi. Da a ce duniya ce aljannan nan ita za a Allah a rayuwar duniya kanta mun faɗi. Na gaya maka fa wani fa littafi wasu ne suka zo suka rasa firamare na kafan mu dai. littafin da aka yi hatta yadda ake ɗaukar binci sai da suka yi ruwayin yadda ake ɗaukar banki da yadda ɗalibai ke shiga makarantar dukkan sai da suka yi da na kalla na kalla na ta yi kan Allah. Za a ɗako banki da kama sai su fara yi. Ana yin za a yi kaza kaza a yi za a yi kaza kaza an yi da aka zo daidai yadda za a shiga cikin aka yi yayi wannan ya ɓare su ya a aka ya wancan yi kaza ya shahara kyansa ya zuba aka sa an yi abun na aka yi kaza su aka ɗauko wani wanda shi kuma da ya ɓare rakensa da ya ɓare jaɗarsa ya ce ya ɗauki kawon ya je can Wannan nan ya je ya zuba a ciki aka ce ya yi ke lalle wannan ba mai da wanda suka mai da aka zauna ga wannan na zaune a nan ga wannan ɗalibi ya kawo masa hirar suna zaune a nan a ƙarshe hatta zaman yadda za a zauna a abincin sai da suka zauna yadda za a zauna a abincin to duniya ta kenan to mu kuma ka duba cewa aka ce littafin mu tijiyanun likulli shayi ma فرطنا في الكتاب من mutanen nan wanda suka kawo wannan magana ci gaba shekara dubu da ta wuce tsirara suke tafiya sai tsohon gida ya mutu ƴaƴan ke da matan nan aka wayan musu da kai har suka zama wani abu wani yanzu za su koya wannan a duniya ba lalacewa ba ka rasa ma waya aka yi ne kuda an mana mai binciken ya aka yi abin ya koma ga haka a ciki tashi ya koma wani gari wai za ta kuma tana koyi da subhanallahi to haka nan dole wani rai ka je wannan ganin za a yi ko filan eh, yan shi ne kuma shi ne cewa ɗaɗin da kyau ta bayarwa aikanta duka ne duka zai koyin ku lafiyar hmm? abu ne ya cikar ku abu ne ya mutum ne ya faɗa ya wuya ɗauko mana filafi ya